Oga, in gaskiya bin jin daɗi abu da haka sha. Magana wani kama tun ɗaju. Dan yana shan daga shi kenan da kace min ban kyauta ma ba. Ike ku ai bayan ta shu. shi. Ba ka son hakan ta to uwarka. Ka matsa da motar ka. Kai tsaye da motar ma haka nan ma nace ma to. Kaji. Haba mai gida. To mi Allah na. daga ɗaya na ma magana shi kenan da aka cewa an da mota en buɗe min gambo ni kuma ije shi wallahi surutun kai fada mai ga kunne ni dai buɗe min buɗe min ce ka ha kai Wallahi daga ta yi ban san komai saba na ka mugun mahaukacin ƙaunar son ta ba kai ke mai agogo ne a tun da zai na ofi na mance ba muku ta yi ba bismillah ku don allah ko da yake yanzu gaba ɗaya kuna ce min ba ku shaye shaye shagwa na yan kwaya kawai yan bariki gaba ɗaya oku ga ɗan shege a tuhalami ni mahalan tun da ka buga min ma ba ya ba. Hey! A different. In ina mai saƙo lahara don canji.